بسم الله الرحمن الرحيم وصلى ala على محمد وعلى tahirin Hanyoyin sanin ubangiji maɗaukaki kamar yadda muka sani akwai hanya mai sauƙi wajen sanin allah akwai hanya matsakaiciya akwai hanya mai tsauri hanya mai tsauri ta ce hanyar da falsafa suke bi da dokoki na hankali domin sanin Ubangiji. Akwai hanya matsakaiciya ta hanyar sanin tsarin Ubangiji da makamantansu domin mu san Ubangiji. Akwai kuma hanya mai sauƙi wato hanyar tabbatar da samuwar Ubangiji ta hanyar sanin cewa akwai samammu waɗanda ya samar. wacce hanya tana da muhimmanci sosai a bita domin sanin Ubangiji su bahana wata'ala. Daga cikin hanyoyi wayanda suke masu amfani ko masu wayanda aka yi nuni da su akwai hanyar da Imam Sadiq salam ya yi nuni da ita ga Disani. Disani mutum ne wanda yake shi mai bautar gumaka. ko ko mu ce ma wanda bai yadda da akwai ubangiji ba shi bai yadda ma akwai abun bauta ba <clears throat> yayin da ya tambayi imam sadi <clears throat> game da ubangijinsa asalin al'amarin shi ne sham wanda yake ɗalibi ne na imamu Sadi, ya hada da sani <clears throat> sai disani yake tambaye sa shin kana da ubangiji sai ce eh mana na da ubangiji yace shin ubangijinka mai iko ne yace eh mana ubangiji na mai iko ne sai ce shin zai iya sanya duniya cikin kwai ya sanya duniya cikin kwai ba tare da ya karanta girman duniya ba ko ya girmama shi kuma girman kwai sai shi mai ce jirani sai na same ka shekara mai zuwa da ya fita sai ji wajen imam sadiq da yayin da aka yi masa izini ya shiga to shi ne sai yake tambaye shi yake kuma ba shi labarin matsalar da ta faru tsakanin shi da abu shakir disani ya tambaye ni kaza na ce kaza ya tambaye ni kaza to sai imam sadiq ya tambaye shi shan marskanka guda nawa ne sai ce biyar maruskai mun sani ji gani tabawa shaka da makamancin wannan ya ce guda biyar ne sai ce wanne ne fi karanci a cikin sai ce idan shi ne karamin ciki wato mai gani shi ne karami idanu kenan ya ce ya girman shi ke ce kamar girman kwayar ƙasa ko tsakuwa imam sadi ce mishi duga gabanka me kake hangowa me kake gani sai masha muke ina ganin sama ina ganin gidaje ina ganin ƙasa ina ganin benaye ina ganin filaye da duwatsu da ƙoramu sai ma musadi ya ce to wanda yake ya sanya kamar gwargwadon ƙwayar wake ko ƙwayar ƙasa ya sanya ta tana da suka waɗannan abubuwa da girmansu mai iko ne abin da shi disa ne yake tambaya sai hisham ya faɗi ya sumbanci hannun imam sadiq da kansa da kafafunsa ya ce wannan ma ishe na amsa washe gari da disani ya zo masa sai ya ce masa na zo maka mai musulunta ne wato disani ya ce na zo maka mai musulunta ne bayan ya gaya mishi amsa don haka disani ya fita daga wajen hisham har sai da je kofar imam sadiq ya nemi izini aka yi masa izini ya shiga yayin da ya zauna sai ki ce da imam sadiq ka nuna min abin bauta wato gaya min waye zan bauta waye ubangiji na? imam sadiq sai ce waye sunanka sai ya shiru sai ya fito daga wajen imam sadiq da ya fito waje sai sabon suka ce me yasa kai haka da ya ka me yasa ka fito sai ki ce ya tambaye ni in gaya masa sunana idan na ce sunana Abdullah bayan ubangiji kenan to da zai ce lallai wane ne wannan Allah ɗin da nake bawansa sai ya kure ni shi yasa ban gaya mishi sunana ba nan nemi izini na fita sai suka ce ka koma ka ce ya gaya maka ubangijinka amma kada ya tambaye ka sunanka to saboda haka Ah, sani ya koma wajen imam sadiq ya ce da shi gaya min sunan ubangiji na ba tare da gaya min ubangiji na wato ka tabbatar min ubangiji ba tare da ka tambaye ni sunana ba to akwai wani yaro yana wasa da kwai gaban imam sadiq sai imam sadiq ya karbi wannan kwan ya ce ba ni wannan kwan yaro sai yaro ya mika masa kwai sai imam sadiq ya ce da shi wannan wani rufi ne wato katanga ce rufaffiya wato bawon kwai tana da fata mai kauri a ciki kuma a ƙarshenta akwai wata fata siririya a ƙarƙashinta ƙarƙashinta akwai wata fata siririya wato fata da take bayan kwai kenan bayan bawo bayan shi kuma akwai wani fari wanda yake ruwan azurfa to bayan wannan ruwan azurfa din sannan kuma akwai wani a ciki wato kwanduwa kenan wanda yake ruwan zinare suna tare sannan ba sa cakuda da juna suna ne yadda suke sannan kuma azurfa ba ta suna yadda suke babu wani mai gyara da ya fito daga ciki balle ya bayar da labarin daidai suke ba daidai suke ba ya suke babu wani mai barna da ya shiga balle ya ba da labarin wasu wato babu wani abu da yake shiga ya lalata su babu wani abu da yake shiga domin gyara su idan sun lalace sannan ba a sani ba shin namiji ne ko mace kuma idan ya tsage sai ɗawisu ya fito ko kaza ta fito irin wannan ya ce yana tsagewa domin fitowar misalin kamar ɗawisu shin kana ganin akwai wanda ya shirya hakan wato wannan kwai kenan misalin kwai misalin kwai kenan shin kana gana ko wanda ya haka saboda haka sai disani ya sun koyar da kansa tsawon lokaci sannan sai ya ce na shida babu ubangiji sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma na shida Muhammad bawansa ne manzansa ne kuma na shi kai hujjar Allah ne akan talikai wanda yake wato Allah ya sanya shi hujja akan bayi so da haka wannan abubuwa ne wanda yake masu ban mamaki sosai wanda yake tsari ne mai girma wanda idan mutum ya bincike sosai yi tunani sosai zai ga cewa lallai babu wani abu wanda zai kai shi zuwa ga natija sai zuwa ga natija cewa lalle akwai ubangiji wanda yake mahalicci ne mai girma wanda ya komai ya tsara haka in ba haka ba kwai ya za a yi tsara kan shi haka kwai a matsayin shi na jiki wanda yake jiki ne wanda yake babu abin nan a babu wani hankali tattare da shi babu wani rai tattare da shi wanda yake yayi abin da ya ga dama da za a yi kuwa ya tsara kansa haka wannan abin mamaki ya isa don haka kinan wannan tsari yana nuna mana cewa dole a samu wani wanda dukkan abin nan zai take zuwa gare shi dukkan samun wato dukkan za take zuwa gare shi wanda shine tsara hakan ba kowa bane ko wannan sai ubangiji maɗaukakin sarki wanda yi komai ya kowa to idan mun duba sosai za mu ga wannan yana nuna mana dalilin tsari wato tsari yana nuna mana wanda ya tsari kuma wanda wannan tsari din shi babu wanda ya shi idan ko da akwai wani da ya shi to da shi wancan wanda ya shi sai zama shi ne ubangiji sai zama shi ne wannan ba shi ne ubangiji ba wannan misali kenan daga cikin misalai na tabbatar da samun ubangiji za mu ga akwai dalilin fidar halitta cewa dukkan halittu suna ji a cikin a cikin samu su cewa kowane rai tana ji cewa a wanda ya yi ta wannan ma wani dalili ne da ake kafa hujja da shi wajen sanin cewa akwai ubangiji kowane rai tana sanin cewa akwai wanda ya yi ta kuma wannan wanda ya yi ta shine ubangiji domin duk wani mai hankali idan ya duba kansa ya ga samuwarsa ya san ba shi ya kansa ba wal Allah da shi ya kansa a wani shakali da ya fi so ya kansa amma sai zama ba haka ba ne don haka ubangiji subhanahu ta'ala shi ne ya komai kamar yadda ya so ya tsara shi kamar wanda ya so wannan kawai ya ishe mu babba aya sosai wajen sanin cewa ubangiji shi ne ke yin samun akwai dalili mai sauƙi har ila yau wanda yake na cewa duk sanda aka ga wani abu to lallai akwai wanda ya shi so da sukan ba da misali da cewa sawu yana nuna akwai wanda ya yi tafiya da za mu ga kashin rakuma da za mu tabbatar da cewa akwai rakumi to wannan ma wata hanya ce da malaman akida suke biyo wajen tabbatar da samu ubangiji cewa dukkan wanda duk wani abu da muka gani to tabbas akwai wanda ya shi idan muka ga a kamar misali wannan mota da wanda ya ga mota a daji a ji ko wani gida a ji zai tabbatar da akwai wanda ya shi bayan da zai ya ce wannan gida ya tsara kansa ko wannan mota ta tsara kansa sai mutane su ga alama hauka tare da shi so da haka wani yana mana cewa duk wani abu da magani a ko wanda ya yi shi akwai dalilai na burhan da malaman falsafa suke amfani da shi wanda suke amfani da cewa dukkan samuwa imma dai wajiba ce samunta imma kuma ba wajiba ba ce samuwar da take wajibi ne a sanin samunta shi ne samuwar ubangiji akwai kuma samuwar da take ba wajibi ba ne a samunta ne mai samu sauran bayi don haka wanda yake samu su wajibi ce shi ne fa ya samu sannan ta hanyar sani da samarwarsa ga sauran bayi ne su kuma suka samu samuwa wannan ma hanya ce da masu ilimi na hankali suke amfani da ita domin me domin tabbatar da cewa dukkan wani samame wato dukkan wani samuwa in ma dai wajibi kamar samu ubangiji in ma kuma wanda yake ba haji ba kamar sauran sauran bayi domin su kai ga cimma cewa sauran bayi samu musu ta zo ne daga samuwar ubangiji subhanahu wata'ala akwai kuma hanyar da a rufe masa na Allah suke bi wannan hanyar ne ta hanyar tsarkake zukatansu idan suka tsarkake zukatansu sai zamanto sun sami a ah, tsarki da fahimtar Ubangiji da samuwarsu ta baɗini. Idan suka idan suka sami tsarkin zuciya sai su sami wani haske a cikin zukatansu. Wannan hasken da suke samu a cikin zukatansu shi ne ke haskake musu zuciya idan ya haskake musu zuciya shi kenan, sai samu wani haske a cikin zuciyarsu wanda zai samu nuni da baɗininsu zuwa ga samuwar ubangiji wannan shi ne ake nufin hanyar samuwar ubangiji ta hanyar halarta ta hanyar tsarkaka na baɗini ta hanyar gani na baɗini sai zamanto sun san ubangijinsu ta hanyar baɗinin samus wannan a hanya ce ita ma da ke sanin samuwar ubangiji yana da muhimmanci matuka bayan mun tabbatar da samuwar ubangiji mun san cewa lallai akwai ubangiji to tambaya da za ta biyo ba shi ne waye ubangiji ya yake me siffofinsa me ayyukansa wannan cikin sauƙi hankali da ruwayen Kur'ani sun ba da hujjoji akan cewa Ubangiji same ne domin da babu shi da babu wata samuwa da za ta samu bayansa da ba a samu sauran samuwa ba domin wannan samuwar da ba ita ta yi kanta ba to dole akwai wanda yi ta wato ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kenan na biyu wannan Ubangijin ba shi da iyaka domin da kamala shi tana da iyaka da ya buƙaci wanda zai kammala shi sannan wannan ubangijin azali ne ba shi da farko kuma abadi ne ba shi da ƙarshe abinda muke ce mishi sarmadi wato ba shi da farko ba shi da ƙarshe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa sallallahu ala muhammad wa alibaitihi a tayyibin na tahirin